Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makere ne da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 22 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanun labarai. To baba sakataren harkokin wajen Amurka ya tabbatar da cewa yunkurin Cana na faɗaɗa ayyukan tattara bayanan sirrin soja a Cuba abin damuwa ne ga Amurka. Ana tsamanin cewa sama da mutum talatin ne suka mutu a sanadiyar nutsewar jirgin ruwa a tsibirin Canary Islands a Spaniya. Sannan karar bindigogi da makaman atinare a babban birnin Hartun da Omdurman ya sake jefa fararen hula cikin rudani. kanun labaran ke dam a cikin shirin za ku ji fashin baki akan shirin karin albashin shugaban kasa da manyan jami'an gwamnatin najeriya wanda ya kai sama da kashi ɗari. wato na yadda da masu korafin cewa yadda ake ta matsalar rayuwa da shi an janye tallafin mai da sauransu wato wannan kamar ba lokacin da ya kamata a ce an bijiro da ita wannan maganar bane ba a jamhuriyar kamar kuma gwamnatin kasar ce ta tashi haikan domin ganin rage almubazzaranci da dukiyar kasa da jami'an ta ke yi kamar kowace safiyar ranar alhamis yau ba muna tafi da shirin domin iyali na alheri grace abdu amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asibahin wannan rana ga labaran duniya An ci gaba da gwabza kazaman fada a safiyar jiya laraba tsakanin sojojin Sudan da rundunar tsaro ta RSF a ciki da kewayen Hartum babban birnin kasar Sudan. Bayan da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na sa'o'i saba'in da biyu ya ƙare. Yayin da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ya ƙare a jiya laraba. Karar bindigogi da makamai a Hartum da birnin Omdurman ya sake jefa fararen hula a cikin fargaba. wani mazaunin hartum ammar hassan ya ruwaito jin karar bindigogi a yankin sashen kere-kere na soji wani yankin da ke karkashin ikon sojojin kasar wanda rundunar tsaron rsf ta yi yunkurin karbe ikonsa lokuta da dama ba tare da samun nasara ba sojojin sudan da rsf sun kwashe sama da watanni biyu suna gwabza fada inda suka lalata babban birnin kasar tare da haifar da tashin hankali a khartoum da kuma yankin yammacin darfur sama da mutane miliyan biyu 2.5 ne suka gudu daga gidajensu a bisa alkalman majalisar ɗinkin duniya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta kwanaki ukun ta haifar da wani yanayi mai sauki a sakamakon dakatar da faɗar kana mazauna hartum da umdurman sun samu damar fita daga cikin gidajensu domin nemo abinci dan shugaban amurka joe biden hunter biden ya amsa aikata ƙananan laifuka biyu a wannan makon yayin da 'yan republicans suka ce amsa laifin da ya yi ba zai hana su ci gaba da binciken shugaban kasar da iyalansa ba 'yan democrats kuma sun ce laifukan ba su kai waɗanda ake tuhumar tsohon shugaban ƙasa donald trump da su ba shugaban amurka ya nuna goyon bayan shiga ɗansa hunter biden wanda ya wata yarjejeniya da masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya a game da tuhumar kin biyan haraji da laifin da ya shafi mallakar bindiga 'yan jam'iyyar republican a majalisar dokoki kamar kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy suna sukar matakin ma'aikatar shari'a na amincewa da wannan yarjejeniyar makafi ya ce idan kana babban dan adawar siyasar shugaban kasa ma'aikatar shari'a za ta yi yunkurin tura ka gidan gyara hali amma idan kai dan shugaban kasar ne sai ka samu hukunci mai sauki su kuwa 'yan democrats sun ce wannan misali ne na yadda tsarin shari'ar amurka yake aiki kamar yadda ya dace wani wato wani masanin tarihin siyasa a jami'ar george washington mata dalek ya ce wannan wani al'amari ne da ba a taba gani ba a tarihin siyasar shugabancin kasar amurka to an jima kadan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a jiya larabanin hukumar tattara haraji da tsara albashi a najeriya ta ce tana shirin karin kashi 114 a kan albashin shugaban kasa bola ahmed tinubu da mataimakinsa da kuma gwamnonin jihohi da 'yan majalisu da ma manyan alkalai da sauransu mutum da ya haifar da cece kuce a kasar malam hassan jibiya mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a nan amurka ya mun sharhi akan yadda yake kallon batun karin albashin a kasar da ma'aikata ke kokawa akan rashin albashi mai gwabi yana mai cewa gaskiya abu ne wanda yake da za a iya tambaya a kai alal misali amma ni a fahimta ta wato wani aiki ne aka faro da shi tun watannin da suka gabata ko shekarun da suka gabata na wannan hukuma wadda take ita aka ba wa alhakin duba albashin su wa'annan shugabanni wato shugaban kasa mataimakin shugaban kasa 'yan majalisu da alkalai da gwamnoni da sauransu su duba yanayin albashinsu da yanayin tsari na rayuwa da yanayin tsarin rayuwansu da abin da mulki yake bukatar su da su yi to suka zo suka ba da wannan shawarwari na ganin cewa ya kamata a ce an kara wani albashi wanda an ce a rabon da a ƙara masa albashi tun shekarar da bakwai. wato na yadda da masu korafin cewa yadda ake ta matsalar rayuwa shi an janye tallafin mai da sauransu wato wannan kamar ba lokacin da ya kamata a ce an bijiro da ita wannan magana bane ba amma eh, abin da nake gani kuma ai ina ganin cewa kamar wani fata ce mai kyau ga tunda yanzu haka akwai maganar neman ƙara wa ma'aikata albashi su ma saboda wannan raɗaɗi na janye tallafin mai to ai kaga ba yiwuwa yanzu wannan magana ta bijiro a ce kuma su za a hana na gama gari baki ɗaya. ina ganin muka jira muka ga aka yi hakan to lalle lalle masu sharhi da korafi suna da hurumi da za su fito su wannan korafi amma wannan aiki ne wanda aka fara shi tun a waccan gwamnatin ba yanzu ne ba hmm. aka kirkiro shi na ai kamar rahoto ne da aka gabatar yawa to kamar yadda ka ambaci kungiyar kwadago a baya an hana ta yin yajin aiki akan janye tallafin man fetur sai kuma gashi an ce shugabanni ko kuma za a kara ma shugaban kasa da manyan 'yan siyasa albashi a wurin kashi 100 da 'yan kai ba ka ganin za ta ga kamar an yaudare ta ko kuma a abin da ake yi ba talaka ake tunani ba? Eh gaskiya kamar yadda na ce maka wato lokacin da aka bijiro da wannan maganan kamar bai dace ba. Amma aiki ne aka faro tun daga waccan gwamnati yanzu ya kai gabar da za a bada rahoto a kan shi da abin da kuma ake bada shawara a yi. Kirare da za a ci gaba da yi shine ya kamata su ma sauran ma'aikata na ƙasa baki daya yanzu ana fatan cewa wannan magana da ke tsakanin kasan an ce ma kungiyar kwadagon ta dakatar da yajin aikinta za a duba wannan korafi kamar yadda ita gwamnati ta yi masa alkawari za a duba wannan korafi na ƙara albashi saboda gwamnati ta yadda cewa janye tallafi ya jefa mutane cikin wani mawuyacin hali to abin da za mu zura ido mu gani shine shin gwamnati tun daga wannan magana ta bijo tun da kila da ba a gabatar da wannan rahoton a bayyana ba kila ba za ma lalle lalle wato a san cewa da an ƙara albashin ba amma yanzu tun da an san cewa su waɗanda suke shugabanni za su samu wannan ƙarin albashi har sama da kashi ɗari to ka ga ai ina ga wannan labari ne mai daɗi ga ita ƙungiyar kwadago da ma'aikatan ma najeriya ba wai abin da za a ta mamaki ba to eh, wani makami ne da za su iya komawa da shi wajen tebiri. na ainihin wannan muhawara da za a tafka kan magana cewa ya kamata a ƙara albashi sannan an yadda za a ƙara kashi nawa shin za a ƙara ma ma'aikata Eh, shi ne nake gani. To Hassan kana ganin akwai buƙatar gwamnati ta fito ta yi bayani ta bari abin da 'yan ƙasa su san cewa wannan aiki ne na wata hukuma da doka ta ɗora mata amma ba wai gwamnati ce ta ce a yi ƙarin albashi ma ainihin shugaban ƙasa da manyan 'yan siyasa ba. Kwarai kuwa ya kamata a ce duk wata gwamnati da ta san abin da take yi tana da ainihin wani ne wato kare muradinsu ko kuma yada muradinsu da kuma warware irin wa'annan maganganu idan sun taso a kafafen yada labarai ya kamata a ce sun fita tun yau da maganar nan ta bijiro ko tun jiya ne a ce sun fita kafafen eh, yada labarai suna ainihin yin bayani kan ah, me ya faru har wannan magana ta bijiro yadda aka yi aka zo a wannan mataki to saboda in ba haka ba gwamnati za ta yi bakin jini ta fara da wani irin bakin jinin da zai wahala ta iya wato gyarawa ana fama da ragadin janye tallafin man fetur in nan ga abubuwan yau da gobe komi kayan masarufi sun ƙara tsada harkar kayan sufuri komi ya ƙara tsada kuɗin mota ne kuɗin mashin kuɗin adidi sau komi ya ƙara tsada ga rashin wuta ana ta fama da shi ga kuma yanayi na hutu da sallah da za a shiga so bai kamata a ce a wannan gaɓar ba a ce an bijiro da irin wa'annan maganganun shi yasa su ainihin jami'an yada labarai wanda suke wakiltar gwamnatin tarayya ya kamata a ce wato sun fita a kafafen yada labarai suna ta ainihin warware wannan magana da kuma yin karin bayani cewa ga abin da wannan magana take nufi ba kuma albashi ne da za a kara ba ko za a yi yau yau din nan ainihin sai shugaban kasa ya dauka ya kai majalisa sannan kuma a iya abin nan a iya ainihin aikatar da shi aiwatar da shi. Malam Hassan Jibiya kenan mai shirya kan harkokin yau da kullum ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Sama da bakin haure talatin ne ake fargabar sun mutu bayan da wani karamin jirgin ruwan kwale-kwale da yake kan hanyarsa zuwa tsibirin kanari a kasar Spaniya. ya nutse a jiya laraba a cewar wasu kungiyoyin da ke kula da al'amuran bakin haure waɗanda suka soki lamarin spaniya da morocco na rashin kai agaji da wuri domin ceto fasinjojin jirgin kungiyoyin walking bird da alarm phone sun ce jirgin na ɗauke ne da kimanin mutane 60 cibiyar da ke gudanar da ayyukan ceto a tekun spaniya ta tabbatar da mutuwar mutane biyu daga cikin kwale-kwalen waɗanda suka hada da wani karamin yaro da kuma wani mutum kana sun bayyana cewa jirgin ruwan sintiri na morocco ya ceto mutane 24 wannan bala'in ya janyo suka daga 'yan rajin kare haƙƙin bakin haure waɗanda suka ce jirgin ruwan yana yankin da ƙasar spaniya za ta iya kai masa ɗauki bisa dokokin duniya ma'ana madrid ce ya dace a ce ta jagoranci aikin ceton a maimakon rabat yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kammala ziyarar aiki a beijing domin inganta dangantakar da ta yi tsami tsakanin amurka da china jaridar wall street journal ta ruwaito cewa beijing ta fara tattaunawa da cuba domin yiwuwar wato kafa cibiyar china ta horon soji a tsibirin blinken ya tabbatar da rahoton a ranar lahadi a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a london tun farkon watan nan dai Blinken ya tabbatar da cewa China ta kafa cibiyar aikin tattara bayanan sirri a Cuba tun shekara ta 2019. Wata mai magana da yawun bakin ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ba ta da wata masaniya a game da wata yarjejeniya tsakanin China da Cuba. Ta kuma kara da cewa fatar Beijing ita ce bangarorin biyu za su mai da hankali akan mahimman batutuwan da za su inganta batun amana da zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin. labaran duniya ke kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla bayan kwashe shekaru da dama da shugaban kasar kamaru ke gargadi kan barnatar da dukiyar kasa da jami'an gwamnati ke yi ba tare da samun nasara ba shugaban ya umarci sa da ya sake jan hankalin ministoci dangane da wannan batu inda shi shugaban ya fi mai da hankali a kan makudan kudade da ake kashewa wurin balaguron jami'ansa da kuma yawaita amfani da man fetur fiye da kima maimunatu sadu na dauke da karin bayani a wannan rahoto ta aiko mana ba karo na farko bane da shugaban kasar kamaru paul yake yunkurin daukan mataki kan kauracewa almubazziranci da gwamnatinsa ke yi tun a shekara 2014 har zuwa 2020 inda ya bi hanyoyi da dama saboda ya cima manufa kamar canza gwamnatinsa amma kuma ba a cimma nasara saboda yana yawan sake maimaita daga cikin ministocin nasa inda ya sake jaddada kira ga gwamnati bisa ga haduwar ministoci lokaci ranar 27 ga watan afril 2023 inda firaministan ke umartan takwarorinsa da rage almubazzaranci ga kudaden gwamnati sakamakon wannan cece kucir da ke yaduwa a sassan kamaru hakan ya sa wasu daga cikin 'yan siyasar kamaru kamar vincent de polier de mamba ne a jam'iyyar pcrm ya tofa nasa kamar haka euh, euh, de notre pays Gwamnatin kasar Kamaru tana rayuwa cikin almubazziranci kuma mutane sun fi mayar da hankali ne kan bukatunsu ba na al'umma ba har kuma idan ba su iya mutunta matakan da shugaba Fulbiya ya ɗauka ba da wuya a samu ci gaban lamarin. gérés en fonction de leurs propres intérêts. Raymond Moïse Njijol Ngom, babban mamba a jami'ir SDF Social Democratic Front ya koka dangane da almubazziranci da ake fuskanta a kasar. Que quand nous voyons le train de vie Yayin da muke ganin salon rayuwarsu da na makusantansu ya kamata ku gane ba za su amince a yau da a cire musu hanyoyi na more rayuwar ba. Mun karanta a shafukan sada zumunta wajen ma ajiyar motocin kawai abin ka zo ka gani ne da kuma a yayin bikin ranar haɗin kan ƙasa da ya gudana cikin watanni da suka gabata motocin da aka jeranta an kiyasta a sama da biliyan goma. goma na furan sefa. Sanin cewa yana da matukar wahala a aiwatar da gyare-gyare a tsarin siyasar da aka kwashe shekaru arba'in ana yi inda Raymond Moise ya sake yin bayani kamar haka. Il n'y a pas de volonté politique pour réduire Babu wata manufa ta siyasa don a zahiri a rage tsadar rayuwar gwamnati. Matukar dai 'yan kasar Kamaru za su ci gaba da dafa wa wannan gwamnatin baya. Na yi imani cewa babu abun da zai canza don haka ya kamata 'yan Kamaru su ɗau matakai wajen yankewa wannan gwamnatin hukunci. Ya kamata a fara daga kan 'yan majalisar dokoki da ya kamata su yi aiki kamar yadda ya kamata. que rien ne changera. Wani babban ɗan siyasa ne da ya buƙaci a saye sunansa ya tofa nashi kamar haka. Les députés eux-mêmes sont déjà choyés. Su kansu wakilan ana rarrashin su ne, hakan ya sa duk wasu abubuwa da suka mallaka yana mantar da su gudanar da ayyukansu kamar kula da bukatun al'umma da wasu ayyuka kamar tabbatar da kudaden da za a gudanar da wasu ayyuka da kuma su kasance masu sa ido ga lamuran al'umma. d'investissement. Est-ce que les députés jouent le rôle de contrôleur. Maimunatu Sado sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru. Ta gaida Maimunatu Sado da wannan wato rahoto da ta aiko mana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ka ba. malamai kamar wannan abin ya shafe ku kuma misali wannan matsalar da ake magana na duk da kun yi karatu amma wasu daga ciki ana zargin ku cewa idan al'amari ya bujuro ba kwa tsaya ku karanta shi ku fahimce shi kawai sai ku hau mambari ku faɗi matsaya ba ka ganin watakila irin waɗannan abubuwan su ma suna mayar da hannu agogo baya musamman akan abin da shafi tun da matan nan mutane masu da ake bukata a ta su misali tambayar da muka ce ku biyo mu bashi kenan makon da ya gabata inda kuma za mu tashi kenan yau a tattaunawa da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya jagoranta da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista aisha aliyu tijjani da comrade yahaya shu'aibu ungogo da kuma Ustaz Abubakar Abdulsalam Baban Gwale wanda ya bayyana cewa. Gaskiya ne wannan abu da ka faɗa haka ne maganar malamai wani lokacin ko a mafi yawan lokuta su ma kamar ragowar mutane akwai gandar a ma fahimci abu tukuna sannan a yi bitarsa yanzu kamar shi wannan geo din wannan gender and equal opportunity bill din ai sai da aka yi masa karatu na ɗaya a majalisa ba a yi farga ba aka yi masa karatu na biyu ba a yi farga ba albarkacin 'yan jarida wanda su kuma 'yan jarida ku aikin ku shine fito da labari siyar da labari labari ya yaɗu a duniya kuma idan za ku tashi ai kuna da hanyoyin ku da turanci mu ce packaging yadda za ku kaddamar da labari to akwai provocative headlines da wani tsari na adireshi wanda ko ya tsokani wani ko ya zaburar da wani ko ya tada hankalin wani kawai mu abin da aka ce mana ana zaune yanzu majalisa za ta gabatar da doka ba ma kujiri ake cewa ba za a yi dokar daidaita mata da maza a rabon gado aiko ana faɗar haka sai muka ji manyan malamai a mimbari ba za mu yadda ba to alhamdulillahi abubuwa da yawa sun faru sakamakon wannan wannan sai mana allura abinda ka ce ba a yi din sai aka yi muka karanta dokar muka bi muka bi hankalinmu yana kan rabon gado sai da muka zo kan daidai inda aka magana rabon gadon sai muka ga abin da aka ce shine mata ana ba da shawara ko ana a ba su equitable share mm. wato kaso na adalci shi kuma equity interpretation ɗinsa fassararsa zai koma ga al'ada ne ko addini mm. lala abin da za a yi shi a kano kamar yadda malama ta faɗa ba lallai shi za a yi shi a ikiti ba suna da tsarin su na al'ada wasu kuma sun fi girmama tsarin su na addinin da aka saukar a sama to muna da wannan abin a wannan abin sai muka ci karo da wata tsuntuwa manyan malaman mu sai muka sa su su taɓo mana sanatocin mu na arewa wallahi abin mamaki doka ta sha karatu biyu amma mafi yawanci su kamar yadda kwamar ya faɗa ba su san me dokar ta kunsa ba wannan da isnadi ingantacce nake gaya maka Doni da zuwa ga wanda ya tambayar zuwa ga shi wanda ya abin kai a takaice ma akwai wanda ma a cikin dariya da raha yake faɗa ya yi gwamna ya yi sanata yake cewa shi fa tun da yake bai taɓa karance constitution ɗin najeriya ba kundin tsarin mulki na najeriya wanda ya bashi kujera wanda sanadiyarsa ya kai wannan kujerar inda inda za a kare to saboda haka a wannan matsalar sannan abu na biyu kuma akwai rashin bayani bai ɗaya da rashin cancanta a duniyar malinta kullum aka yi maganar yin tsabtace harkar malinta ta hanyar dokar wa'azi da magana mu muna tashi tsaye mu taratsi wanda kuma babu abin da zai saita mu ya ɗora mu akan daidai irin a tabbatar da cewa wanda zai yi wa'azi ya kira mutane ya cancanci ya yi ai makwabtan mu kiristoci ba haka suke ba akwai abin da suke kira impastors waɗanda suke sun zama fastoci ba bisa ƙa'ida ba baka je seminary ba ka zama fasto a wani dalilin to mu waye da waye a cikin malaman ku suka ce ku ne malamai aƙalla ma tukunna a cikin malamai ko ƙungiyar ku sun yadda kai tsaye fa sai dai ka tashi kaga kowa ya zama malami musamman yanzu lokacin media kuma da batun batun shi yanci din wallahi na ji daɗin maganganun da comrade da kuma maganganun da barista ta yi amma damuwar mu kullum dai muna faɗa abin da ya fi shafar mu ne yancin yana da faɗi kamar shi a wannan nasi dawo wanda shi aka rattaba hannu a kai ya taɓo ɓangarori daban-daban da musulunci yana da ta cewa a kai duk abin da ya taɓa mai kyau dama akwai shi a musulunci kawai mu ƙoƙarin da za a yi mana a tabbatar da adalci sai wa'annan ɓangarorin su yi aiki kamar abubuwan da malama ta faɗa ba daidai ba ne ba ka auri macen da ba za ka iya rike ta ba shari'a ba ta yadda da wannan ba kuma gashi nan ma wani irin karfin iya magana ta Allah a cikin alkur'ani wa alal mauludi lahu sai ce rizquhunna rizquhunna ko abin da zai sa ta farin ciki ne in dai sai ta siye shi zai sa ta farin ciki dole kai za ka biya in ko baka biya ba sai an gurfanar da kai a shari'a to a gyara mana harkar shari'a ya zama babu cin hanci babu rashawa yaran alkalai a tabbatar da waɗanda suka cancanta ne suke yin suke yaran alkali za ka samu alkali mai imani da ƙoƙarinsa da komai ya yi abin da ya dace amma a samu waɗansu azzalumai ma'aikatansa wa'anda shi bai ma san me ake ciki ba iya abin da doka ta ce masa yayi ya tafi wani lokacin kuma a samu wani alkalin shi ma yana da wani abu na abin da ya shafi harkar cin hanci da rashawa sai ka ga mace ta zo miskiniya an tatse ta akan wani mijinta shi kuma ya je ya bi ta wata hanyar ya yi tasiri akan abin da karshe an cuce ta a kenan ita kanta shari'a ya kamata a gyara ba in aka gyara shari'ar to 'yancin mace dama yana nan a ajiye wayannan abubuwan da gender and equal opportunity bill ta mai da hankali a kansu na ɗaya wajibi ne a daidaita mace ku zan kawo su ba lallai a jera ba amma dai mafi muhimmancin su guda bakwai a daidaita mace da namiji abin da ya shafi harkar ilimi to wannan mu muna da shi dama a addini gashi nan duk inda aka ce namiji idan eh, eh, ma barista ta yi bayani wato har da mace a ciki hmm. na biyu ta fuskar lafiya dole tana da yanci ta fuskar lafiya akwai sharhohin sa na uku ta fuskar aiki to a ta fuskar aiki employment suke cewa kenan ko hmm. ah, sun nassanta adadin wato kaso bisa kaso kaza bisa ɗari na ya dan kwanta min da na kwan biyu da karanta abin mukaddara an ce a ba su kaso kaza bisa ɗari mm. duk wata ma'aikata da aka aka bu yau na 35% affirmative action ne ko 35 bisa ɗari mm. to a nan ita shari'a ba wannan kasan take kallo ba da take kallo shine amana a riƙe amana shin mace ce za ta iya yin wannan aikin yin aikin ba zai tozarta asalin halittarta ta mace ba da kuma ayyukan da shari'a ta ɗora mata na kula da tarbiyyar yara da kula da gida da kuma tsare mutuncinta addini ba za ta zama barazana ga wasu ba in har aka cika wannan sharaɗin to in aka ce kaso biyar ma ya zama ba zai isa ba ko kuma su sai ma sun kai hamsin shari'a ta yadda ba maganar wani yancin su da aka danne musu kawai ita shari'a wasu qualities take kallo ba wai kallo take na yawa ba shari'ar musulunci ba kallo take na yawa ba to kuma sannan idan ka kalli hatta mutum da turawa su ne mudubi su ne super power a cikinsa ne akwai super power su muke kallo su kansu in ka lura sai ka gaba haka suke sannan abu na hudu a ba su a daidaita mace da namiji abin da shafi harkar siyasa yadda namiji yake da damar ya fito takara haka mace take da dama sannan kuma yadda za a faɗakar cewa a kada a nuna bambanci yanzu mun ga lokacin da hillary clinton ta fito da ita da barack obama suka fito takara ta zaɓe mun ji kalamai da aka dinga yi na na fafitkan neman zaɓe wanda ke cewa campaign da agitations da maganganu da sauransu abubuwan da bai huce dai mu abin da mu kanmu din muke ba daga ƙarshe kuma hukumomin da masu ruwa da tsakin da su ne suke sa halewa a zama shugabannin ai tun daga kafin ma a yi nisa manazarta da masu fashin baki suke cewa ba su kyale ta ta yi ba saboda mace ce kuma abin da ya faru kenan saboda tana da wani tsari na halitta da Allah ya yi mata wanda in suka yadda suka huce wannan tsarin wanda Allah ya yi to kila manufofinsu ba lallai su cika ba ashe kenan ya nuna kenan a siyasa mace tana da iyaka a gaida malamai Kafin mai sallama da bakin namu za mu buga kusa a kan dalilan da ke sawa a kawar da kai dangane da batun 'yancin mata da kuma matakan da za a iya ɗauka a addinance, a al'adance da kuma hukumance domin iya rage wage gibin da ke akwai tsakanin damarmaki da mata ke samu da ta iyaye maza. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Aisha Aliyu Tijjani. da Ustaz Abubakar Abdulsalam da kuma Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo. Sai Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai ne Tumuwa madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice To a takaicin an ci gaba da gwabza kazamin fada a safiyar jiya laraba tsakanin sojojin Sudan da rundunar RSF a ciki da kewayen hartun babban birnin kasar Sudan bayan da wa'adin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta na sa'o'i biyu ya ƙare. ɗan shugaban Amurka Joe Biden Hunter Biden ya amsa aikata ƙananan laifuka biyu a wannan makon. yayin da 'yan republican suka ce amsa laifin da ya yi ba zai hana su ci gaba da binciken shugaban kasar da iyalansa ba 'yan democrats kuma sun ce laifukan ba su kai waɗanda ake tuhumar tsohon shugaba donald trump da aikatawa ba sama da bakin haure talatin ne ake fargabar sun mutu bayan da wani karamin jirgin ruwan kwale-kwale da yake kan hanyarsa zuwa tsibirin canary a kasar spaniya ya nutse a jiya laraba a cewar wasu kungiyoyin da ke kula da al'amuran bakin haure waɗanda suka soki lamarin spaniya da maroko ta ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo muku da karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi karfe 7 agogon gmt da ghana za mu zo dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin aisha ma'azai ta taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya shirya ya bada umarni da ma injiniya mu na wannan safiyar mr bob bass baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku salamu alaikum